Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. barkamu da kisah saduwa da ku a wannan sabon bidiyo sunan bidiyon ɗin film dim mu na yau guguwa film na wanda a sultan suka fassara shi film ne mai matuƙar kyau yau muka kawo muku da da farko kafin mu je ga yadda zaka kalli film din kar ka idan wannan ne zuwanka na farko a wannan channel tamu ka danna mana subscribe kana kadan na kararro sanarwa ta da za a ci gaba da sanar da kai da zara mun ɗora sabuwar duka mun gode da farko kana son ka kalli wannan film saboda wannan film duka ba maza ki samun su a youtube ba wala idan kana kana biyo wannan channel tamu in allah ya kullum za ku iya e rika samun video ka sabbin fina-finan indiya hausa wanda ba a samun su a youtube insha allah yanzu idan kana so ka kalli wannan film din mai suna guguwa na ɗaya da na biyu kaga inda ka ga sunan a rubuta guguwa indiya hausa sabuwar fasara sai ka taɓi rubutun idan ka taɓi rubutun kaga nan ƙasa a rubuta filin indiya hausa guguwa na ɗaya da na biyu sabuwar fasara kaga rubutu ga shi nan bula an rubutu ga shi nan bulekin za ka taɓa rubutun bule ɗin haka wala kana taɓa rubutu bule wannan mu ta mu ce ba sai ka sha wahala ba ka zo a ce ka sa fasfo ko ka sami na ko wani abu a'a inda duk ka taɓa link kai tsaye na zai kawo ka ina za ka kalli bidiyon din ba tare da ka sa wani passport ko wani abu ba ka gani kai tsaye zai kawo ka ina za ka kalli film din in kana so kuma za ka iya downloading din film din a wayar ka ba tare da wani ɓata lokaci ba kun gani a shi na film din kana so ka kalla in kana so kuma za ka yi tsaye da shi a wayar ka ka tilo shi cikin kwanciyar hankali ok mun gode da fatan za ku ji daɗin wannan film kuma za mu ci gaba da kama ku fina-finan indiya hausa masu matuƙar kyau in allah yarda mun gode